daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25 31 da kuma 60 a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar Viyo Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5 haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm noma da dalal fm da kuma niyya a birnin kwanni duk a jamhuriyar ta nijar sannan muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu ware mu da dare da fatan kun wuni lafiya mahmud lalo ne tare da babu yakubu makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato 8 da rabi agogon Ghana amma karfe 4 da rabi a agogon Washington DC. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa kotun da ta yanke wa tsohon gwamnan jihar adama James Bala inglari hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara biyar ta ba da belinsa. babban lauyan najeriya sam olugonirisa ya bayyana wa kotun cewa tun bayan kai shi jarum lafiyar tsohon gwamnan ma ke kara barbarewa To a jamhuriyar Nijar kuwa wasu kungiyoyin addinin Islamu ne ke ci gaba da sukar wani yunkuri da suka ce ake yi na shigar da fannin ilimin jima'i a makarantun sakandaren kasar shirin da suka ce. Tun shekara da za a yi zaɓe muka ga alamun wasu take-taken wasu abubuwa suna shigowa musamman alkawalin da aka yi da mu na wancan kundi wanda yake kowa san abin da ke karantarwa bai dace da mu ba bai dace da addininmu ba. Yau kan wannan muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku ya kuke kallon wannan lamari. lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada ku manta muna tafa da labaran wasanni amma fa duka sai kun sha labaran duniya assalamu alaikum jama'a wata kotun kasar rasha ta yanke hukuncin ɗaurin kwanaki goma sha biyar a gidan yari akan madugun 'yan adawa na kasar wato alexei navalny an kuma yanke masa taron kimanin dala 350 a yau litinin bisa laifin shirya zanga-zanga da hukumomi suka ce su ta saba wa doka da kuma shirya gangamin jama'a a moscow madogon 'yan adawar navalny ya musanta ikirari da hukumomi ke yi akan wannan gagarumin wato gangami na nuna rashin yarda da cin hanci da rashawa cewa ba a yi ta bisa doka ba kamfanin dilancin labaran kasan ta rawaito wato balding yana faɗa wa kotu cewa bisa la'akari da shawara da kotun rashin ta bayar na haramta wannan zanga-zanga shine idan ba a basu dama an basu madadi inda za su yi taron ba shine abin da ya kai su suka koma wurin su na farko inda suke niyyar gudanar da taron amma dai ya ce sun bi tsarin da doka ya gindaya musu ɗari bisa ɗari kakakin kremlin dmitry peskov ya faɗa a yau litani cewa hukumomi sun ba su zaɓin wurare biyu su shirya taron nasu a cewar kamfanin dillancin labarai na interfax sai dai kuma suka yi watsi da wayannan wurare biyu da hukumomi suka ba su su gudanar da taron nasu ya ce wato a ƙashin gaskiya an kwashe mutane ne aka kai su inda aka tabbatar da wannan taron gangamin akan ganganci ya ce lallai wannan kuma ita ce gaskiyar magana sama da mayakan alshabab 30 ne dakarun kiyaye zaman lafiya na kungiyar tarayyar afirka da na somalia suka kashe a lokacin da suka kai hari akan rukunoni biyu na mayakan a tungasa da ke yankin kudancin juba cewar jami'an somalia da kenya mukaddashin kwamandan dakarun muhammad ahmed harsi ya ce an kuma lalata makaman al shabab a wani harin bazata da aka kai musu wanda ya fara ranar asabar din da ta gabata ya zuwa lahadi kwamandan ya shaida wa sashen somali na murya amurka cewa sun kashe sama da mayaka 33 kuma lalata motocinsu masu dauke da bindigogi da ke iya kakkaɓo jiragen sama harsi ya ce da idanunsa ya ga gawarwakin 'yan ta'addar hasu 33 wata sanarwa ta daban da ma'aikatar tsaron kenya ta fitar na cewa an kashe mayakan alshabab 31 a lokacin harin kana an kwace makamansu kamar ababen fashewa haɗin gida na eid da ak-47 da harsashai wayannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rundunar sojin amurka ta ce mutuwar fararen hula a birnin arewacin iraki mosul wannan wani babban abin alhini ne kuma tana gudanar da bincike akan zargin cewa hare-haren ta sama da sojojin kawance da amurka ke jagoranci su ne suka kai wanda ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula har 100 bayan cikin wato a baya-baya kenan a cikin wannan wata ma'aikatar pentagon ta ce binciken farko da ta gudanar kan wannan batun ya nuna cewar jiragen yaƙi na sojojin ƙawancin da suka kai hari a daidai wurin da ake zargin cewa an kashe fararen hulan a wata unguwa da ke bangaren yammacin musul a ranar 17 ga wannan watan maris dakarun iraki tare da taimakon jiragen yakin kasashen ƙawancin suna ƙoƙarin sake kwato yankin yammacin musul daga 'yan ƙungiyar isis wanda suke rike da wurin tun cikin shekarar 2014 kwamandan sojojin amurka a yankin gabas ta tsakiya general joseph votel ya faɗa a wata sanarwa jiya lahar cewar rundunar haɗin gwiwa za ta ci gaba da ɗaukar abin da ta kira wato matakai na musamman na hana cutar da fararen hula ya ce a yayin da dakarun tsaron iraki ke samun nasara yaƙi a mosul na ƙara zama mawuyaci musamman abokan gaba suna ayyukansu tsakanin fararen hula in ji votel labaran duniya kenan makaranto muku daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc za mu fara rahotannin namu ne daga najeriya inda a yau ne wata kotu da ke birnin yola a jihar adamawa ta ba da belin tsohon gwamna james bala ingilari bisa dalilai da suka shafi rashin lafiyarsa da aka ce tana ta taɓarɓarewa an ba da belinsa ne akan kuɗi naira miliyan ɗari daga yola ga rahoton da ibrahim abdulaziz ya aiko mana alkalin kotun da ya daure shi tun farko na tsawon shekaru biyar justice nata musa shine mako ya ba da belin tsohon gwamnan jihar mr james gilari bisa dalilai na rashin lafiya a dai zaman kotun da ya cika makil da magoya bayan tsohon gwamnan jihar adamawan babban lauyan najeriya sam olugonirisa ya bayyana wa kotun cewa tun bayan kai shi jarun lafiyar tsohon gwamnan ma ke kara barbarewa wanda don haka ne ma suka buƙaci da bashi beli da miya je duba lafiyarsa hakanan ma kuma a zaman kotun an ma karanto wata wasiƙa da hukumar kula da gidajen yare a jihar ta rubuta game da taɓarɓarewar lafiyar tsohon gwamnan jihar adamawan bala gilari honorable abdullahi farambe shine ma kwamishinan yaɗa labarai a zamanin gilarin ya ko bai na farin cikin su kamar haka mu wallahi wannan abu ya zo mana da farin ciki kuma in baka manta ba mun koka a lokacin da aka yanke shari'a muka ce za mu ɗaukaka kara to alhamdulillahi wallahi ya zo mana da ainihin wato abun farin ciki kuma muna mu godiya ga Allah. Tuni ita ma jam'iyyar PDP wanda ɗanta ne tsohon gwamnan jihar Adamawan ta yaba da wannan mataki na bada belin da kotun ta yi. Barista Yeti Shehu da ke zama sakataren wani bangare na jam'iyyar PDP a jihar Adamawa ya ko bayyana dalilansu na wannan farin cikin da suke yi. gabatar da shi a ganina a matsayina na masanin doka akwai kuskure a ciki babba. To wani zai mamaki da ka ce wannan don wannan gani kamar don kai eh, kwamishina a wannan mulki kuma ku ne NPDP tunda na kuna ne shi sake gani kamar akwai dan kuskure. Ba don wai ni kwamishina ne a wannan karkashin gwamnatin ba kuma ba wai don ni dan PDP ba ina magana ne a matsayina na lauya. Ibrahim Abdullah Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To kamar da watakila ku suka je a farkon shirin. A jamhuriyar Nijar wasu kungiyoyin addinin Islama na ci gaba da sukar wani yunkuri da suka ce ake yi na aikawa da wani kuduri a gaban majalisar dokokin kasar wanda zai bada damar koyar da fannin ilimin jima'i a makarantun sakandaren kasar. A cewar malaman wannan darasi zai iya gurɓata tarbiyyar yara da kuma sabawa irin al'adun kasar. Ko da ke hukumomin ilimi a jamhuriyar ta Nijar sun ce ba za su ce ufan ba kan wannan batu har sai sun kammala tsara wannan kuduri. daga yamai ga rahoton da sule mumuni barma ya aiko mana A yayin wani taron wa'azin da suka kira a babban masallacin Juma'a ne waɗannan ƙungiyoyi kimanin goma suka nuna damuwa akan wani abin da suka kira shirin taɓarɓarar da tarbiyyar yara a makarantun ƙasar Nijar bayan da suka sami labari hukumomin ilimi na kokarin shigar da wani tsarin karantar da ɗaliban sakandare batutuwan da suka shafi jima'i abinda da suka ce ba za su lamunta da shi ba sheikh shitu isa na daga cikin shugabannin waɗannan kungiyoyi. tun shekara da za a yi zaɓe muka ga alamun wasu take take wasu abubuwa suna shigowa musamman alkawalin da aka yi da mu na wancan kundi wanda yake kowa ya san abin da ke karantarwa bai dace da ƙasarmu ba bai dace da addinin mu ba muka yi ta aika wasiƙa babu amsa magana ta ƙarshe muka aika ma prime minister takarda yanzu misalin wata biyu bai ba mu amsa ba bayan kuma can harko da muka nuna wannan abin da ake karantarwa cikin wannan kundaye suka ce ba su da kundin muka ba su suka kalle suka ce lalle bai dace ba bai kamata ba kuma wannan kundi an yi watsi da shi amma yanzu sai muka gano tana taro da darikitoci na kowace jiha ka wasu malaman makaranta ana horar da su akan ta yadda wanga tsari na karanta da batsa wannan abin ya ba mu mamaki ya ba mu mamaki ya tada mana hankali bangare ɗaya sai muka ga kuma wancan kundi da aka yi na hana aure an dawo da shi abin da ke bada mamaki na wanga bangare an ɗauki matakin karatar da yara zina kuma abin bayyane yake wancan bangare an hana su aure wannan abin dibi ne hukumomin ilimi a matakin sakandare da muka tuntuɓa sun ce ba za su yi bayani ba a halin yanzu amma idan suka kammala tsara komai za su yi wa jama'a ƙarin haske ta yadda za a fahimci abin da shirin ya kunsa ƙungiyoyin malaman sun kara da cewa sun samu labari gwamnati ta gabatar da ƙudurin doka a gaban majalisa don ganin an amincewa zartar da wannan tsari a makarantun sakandare saboda haka suke kira ga 'yan majalisa su yi watsi da wannan bukata 'yan majalisa dokoki shugabannin ƙasa wanda yake mun zaɓe su wajibin su ne su kare mana addinin mu su kare mana tarbiyyar mu su kare mutuncin mu kaga zama kasar mu lafiya sai dai dan majalisar dokokin kasa Idrisa dashi na cewa har yanzu ba su da masaniya akan wannan magana ni na ganin wannan zancen sun rige malam masallaci na wannan dokar ba a kama ita ba mu magana akan ta kenan su suna son tun yanzu kenan su fara maganganu a ce gashi gashi wannan mu ba magane ta ba kuma a tabbata da mu duka musulmi ne muna son ƙasa kuma ƙasa gata mu ce addini mu kuma muna yin shi mun san abin da Allah ya ce a yi wanda Allah ya hana kuma mun san da shi mu abin da muke so abin da ga talakawa talaka sun ka zaɓo mu mun zaka da talakawa nan kenan su za ma kariya abin da zai kyautata musu shi muke so abin da zai cuta musu ba za mu son shi ba Ƙungiyoyin malaman addinin Islama a wannan sanarwa sun ce za su ci gaba da jan hankulan 'yan kasar ta Nijar ta hanyar wa'azi a kafafen yaɗa labarai da hudubar limamai a masallatan Juma'a domin faɗakar da al'umma rashin dacewar koyar da ɗalibai darussan da ke bayani a kan jima'i ko wasu batutuwan da suka shafi al'aura. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. tarakan wannan batu na shirin gabatar da wannan kuduri na koyar da darasin jima'i a makarantun sakandare muke so kira ku bayyana ra'ayinku shin ya kuke kallon wannan lamari musamman ma yadda ke faruwa a wasu kasashen afirka masu tasowa na shigar da shi wannan nazari ko kuma darasi na ilimin jima'i a makarantun sakandare kafin mu buɗe layukan mu bari mu shakata da wannan waka wani baban mariya usman adamu usman Ali babban adali. Jama'a ga zance zani. Sai ka faɗi mun giya shatan zamani. jama'a ga zance zani. Sai ka faɗi mun giya. Inda malam ya faɗa da an ce wa'azi ne ya faɗa. Wannan gaskiya ne shatan zamani. Amma inda shata ya faɗa shatan zamani. Dole a ce waka ya kerkera. amma tun da shata ya faɗa shata na halima dole a ce waka ya kerkera tun na yaro ɗan kankane Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla kada manta ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC. Kiranmu na farko ya fito ne daga Funtuwa, jihar Katsina. Ah. Wane ne kan layi? Ah, assalamu alaikum, Mamun Lalo, barka da yau. Amin wa alaikum salam, barka da wannan lokaci. Eh, kana magana da usman manuka da kanan mai rorot puntuwa yawa to muna jin kamalan usman gaskiya wannan darasi da aka shigo da shi a kasar nijar eh. abun kunya ne musamman ma ga kusan mu ce musulmai ne kai jagoranci wannan malam usman ana so a gabatar da kuduri a gaban majalisar dokokin kasar ne domin a fara koyar da wannan darasi ba a fara ba tukuna ok to wannan dai abin dubawa ne mm. kuma ganin yadda a yanzu ma ya aka kare ga kananan yara da ke fama da balaga su balantana a ce an aiwatar da wannan abu gaskiya in aka aiwatar da shi abu ne da gaskiya nan gaba ba za a ji daɗin shi ba domin hakan zai lalata tarbiyyar yara da fatan allah sa wannan kuduri da duk wanda ma kawo shi allah kaudar da wannan biyan bukatu na shi na gode a tashi lahiya mahmud lado mu ne da godiya malam usman daga huntuwa jihar katsina bari mu je zamfara wane ne kan layi usman a tsofan soja daga shirkafi local government to daga usman ga wani usman muna jin kamalan usman um, ina lillahi ina ilaihi raji'un wato a takaice dai mun samu labarin wato abinda su Nijar suke su gabatar wanda a takaice tsakanin da Allah ya saba ma ka'ida addinin musulunci da Allah muna ba da shawara da su wannan ɗan majalisa idan wannan doka ta zo da su don Allah da annabi su yi watsi da ita don Allah to a mun gode malam usman daga jihar zamfara bari mu je kaduna wane ne akan layi na kaman a layin na wanda ya kira daga kaduna ya tsinke lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada manta sai an sa alama kari sai a sa ɗaya ka kira mun samu daga jihar yobe wane ne akan layi Mohamed to muna jin ka malam muhammad ya gaskiya ba ba mu goyi bayan wannan abun ba eh dalili eh dalilin sa wannan ya kauce abin nan na addini hmm. to madalla ah, mun gode malam mm-hmm. muhammad daga jihar yoban najeriya ga wani kira mun samu daga zaria jihar kaduna wane ne kan layi eh hamisu ne wane? Eh, hello hamisu yawo to muna jin kamala hamisu eh, to ni shawara ta shine mm. eh, ya kamata su waɗannan mahukunta su duba cewa haƙƙi ne Allah ya ɗora musu mm. ba haka ba su duba abin da zai cuci al'umma kada su kawo musu shi Bello Malam Hamisu daga Dogara Zaria. To muna godiya Malam hamusu. a bari mu je a ƙasar Ghana da ke makwabtaka da Najeriya. Wane ne kan layi? Adam dan Nijar ne da ƙasar Ghana. Yawwa to muna jin kamar Adam dama muna ta neman yan Nijar din ko da ke kana zaune ne a ƙasar Ghana. Me zaka ce dangane da wannan eh. lamari? Eh to mu da mu magana akan wannan lamari da sun suka fito da shi shagabannin. Mm. Allah ya wangije ya sa dai a samu majalisar akwai musulmi hurin. wanda za su fahimci abin da za a yi nan ba daidai ba ne. Eh na mu kira kenan saboda kuma ba da tarbiyyar dan wani shi ma shi dan ya zo tarbiyyar shi ta ɓaci. Hmm. Eh Allah eh Allah sa a ce majalisar tun dai akwai musulmi wurin. To malalla Adam kenan a kasar eh. Ghana. Wa alaikum salam. Mm-hmm. Da ya kira daga Ghana amma dan asalin Nijar. Bari mu je jihar Niger a Najeriya. Wane ne kan layi? Eh Muhammadu ne daga Bita jihar Neja. Yawa to muna jin ka Muhammadu. Eh to batun dai na wannan darasin da aka ci aka sa cikin makarantar yaran kananan ba ba mai kyau ba. Ake so a sa ba a sa ba tukuna malam eh, Muhammadu. ok wanda ake sa sa babu mai mm. kyau ba ne a duba dai a ji tsoron Allah don yara kara bata daban kara bata lokacin su mm. insha Allah don musulunci baya son wannan ni ma ban goyi baya wannan ba hmm. Malam Ahmad in zaka yi eh. tunawa a Najeriya ma an yi yunkurin gabatar da irin wannan kudiri a gaban majalisa a 'yan shekarun da suka gabata. Eh. Hmm. Ko da lokacin din ma mu ma mun tashi daga wannan har da kungiyar addinin da ke cikin Niger mu ma mun tashi mun hmm. tashi musu Malamai ma suka yi wa'azi har da masallaci ma an a sa shi cikin ba. sai daga baya kuma haka koma da wannan to malala mun gode malam Ahmad bari mu garzaya jamhuriyar Nijar mun samu kira wani ne kan layi kana magana da Shaibu ne transitor nan ga ya yawa to muna jin ka muna ji ko eh wannan abu da su a kawo mu Nijar ba alheri bane gare mu mhm. saboda mu musulmi ne mhm. a rinka barin mu musulunci ya tanadar mu dokoki na kwarai cikin alkur'ani hmm. babu inda aka ce yaro shi bar dan shi a je ana lalata da shi makaranta eh, muna jin kamalin shehu Allah shi sa dan majalisar nan da za a kai ma wannan kuduri su yi watsi da shi to mun gode malam shehu daga Nijar jihar Doso bari mu je maraɗi har yanzu a jamhuriyar ta Nijar wane ne kan layi eh, kana magana da Kalwa daga maraɗi yawa to muna jin ka layin abdu ya katse da fatan zai sake gwada kiranmu ko allah zai sa ya dace lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sa alama ƙari sai a sa plus sai a jero lambar ga kira mun samu daga daura a jihar katsina wani ne kan layi hello yalo muna jin ka na na daura eh, magana wannan abin da muke addu'a kada Allah ba su ikon da za su gabatar da shi mm, baka faɗi sunanka ba sunana Umar Hussein daga daura karamar hukumar Sandani yawa to muna jin ka malam Umar mu addu'an ma'anan ubangiji Allah kada ya ba gwamnati ikon abin da za ta gabatar da wannan kudurin. Yawa, a lafiya. To, mun gode ah, Malam Umar daga Daura a jihar Katsina. lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar to an riga an maɗaga min hannu lokaci ya ƙure da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku sai kuma gobe idan allah kai mu yanzu kuma sai labaran wasanni labaran wasanni jama'a muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke a washington dc barkanku da zuwa ga shirin labaran wasanni kuma yau za mu share fage ne a kasar ghana inda hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta yanke hukunci na haramcin harka kwallo har yakacin rayuwar joseph lamti wani alkalin wasa na wannan kasa ta ghana din wanda aka ce an same shi da laifin abinda hukumar fifa din ta kira katsalan da na harkar kwallon kafa wannan al'amari abin da yake nufi shine wani abu ne da ya faru a lokacin da aka yi wasa tsakanin afirka ta kudu da senegal wanda ta afirka ta kudu ce ta yi nasara da ci da ɗaya kan senegal ɗin a wasan neman shiga gasar cin kofin duniya ta shekarar 2018 nan mai zuwa a cikin wannan wasa ne shi alkalin ya hukunta ɗaya daga cikin 'yan kwallon senegal ɗin mai suna kalilu kulebali saboda cewa wai ya taba kwalle da hannunsa amma da aka zo aka duba talabijin da yadda bidiyo din ya fito sai aka cewa kwallon gwiwarsa ta taba ba hannunsa ba to yanzu wannan ya baiwa shi lamti din dama in ya ga dama ya kai kara wurin fifa din da kuma kotun harkokin kwallon kafa ta duniya kuma sannan wannan wasan da aka yi ya sa ita afirka ta kudu ta samu zama a matsayi na biyu a tsakanin kasashe hudu da ke cikin wannan rukunin nasu senegal kuma ta zo ta uku a jiya kamata a ce an yi wani kwallon kafa na sada zumunci tsakanin najeriya da burkina faso amma ba a yi shi ba saboda 'yan kwallon burkina faso da dama sun kasa sa visa na shiga kasar ingila inda ya kamata a yi wannan kwallon hukumar kwallon kafa najeriya ta ce akalla 'yan kwallon guda bakwai na burkina ne ba su samu wannan visa ta shiga cikin ingila din ba wannan wasan dama an shirya shi ne a matsayin wato ba da dama ga 'yan kwallon najeriya su samu kara gogewa saboda su shirya shiga gasar cin kofin afirka na shekarar 2019 da kuma kwallon kafa ta duniya ta 2018 wanda na afirka din najeriya za ta kara ne da afirka ta kudu na shiga na duniya kuma da kamaru ya kamata ta kara tsayar abin shine a birnin wagadugu fadar gwamnatin burkina faso babu ofishin jakadancin ingila a can saboda haka jami'an burkina faso din sai suka dinga goro da kai mari tsakanin birnin wagadugu din da kuma birnin kare na kasar ghana inda can ne ake da ofishin jakadancin ingila saboda kokarin samar wa 'yan kwallon nasu visa bari mu karkare da labarin da ya shafi manchester city kungiyar kwallon kafar can ta ingila da aka yi wa tarar pam na ingila 35,000 ko kuma dala amurka 44,000 wanda aka ce an yi mata saboda rashin kunya 'yan wasanta da suka yi ko kuma suka nuna a lokacin da aka yi kwallo tsakaninsu da 'yan liverpool wanda kuma su aka tashi a kunnen doki ɗaya da ɗaya a ranar 19 ga watan nan na maris ita kanta manchester city ta amsa cewa lalle 'yan wasanta ba su yi abin da ya kamata ba a lokacin wannan wasa din to ba wani abu ne ya faru ba illa wato lokacin da aka samu bugun penalty ne da aka bai ita liverpool din wajajen minti na 50 lokacin da suke kwallo da ita manchester city din ne to shine sai wasu daga cikin 'yan wasan ta din aka ce su nuna wannan rashin halin da ya kamata din daga cikin 'yan kwallon da aka horas hada gail glitche da kuma david silva wanda dukansu aka nuna musu katuttukan rashin amincewa da abin da suka yi jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau litinin kenan sai wata allah nuna mana a huta lafiya yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku manufar gwamnatin amurka Wasu lokutan 'yar karamar tiyata na canza rayuwar mata da ke fama da manyan matsalolin da suka shafi lafiyarsu, waɗanda wasu lokutan sukan lalata damar da suke da ita ta yin rayuwa kamar kowa, wanda ya haɗa da haihuwa. Wannan wani misali ne na mata da suke fama da ciwon yoyon fitsari. Kimanin mata miliyan biyu a kasarinsu a kasashen baƙar fata na Afirka da kuma kudancin Asiya na fama da mummunan ciwo a cikin jiki wanda aiki haifar da wahalhalu da kuma daɗewa wajen haihuwar yara. yanayin da za a iya kare shi ta hanyar ba da magani yayin haihuwar yara wannan ya yi nuni da yadda harkokin lafiya ke gazawa ga mata kasancewar al'amari ne da za a iya kare shi ko kuma warkar da shi wannan yanayi na ci gaba da mamaye mata marasa hali a faɗin duniya illar da yake wa mata abin tashin hankali ne matan da ciwon yoyon fitsari ya kama akasari ana watsi da su a cikin al'umma wani lokacin har danginsu tabbas lokuta da yawa mazan su na barin su a bangladesh kusan mata dubu saba'in da ɗaya ke fama da ciwon yoyon fitsari haka kuma kimanin sabbi dubu biyu ne ke kamuwa da ciwon a kowace shekara cibiyoyin kiwon lafiya guda goma sha uku a faɗin ƙasar ke yin tiyata akan matsalar amma sakamakon su baya fitowa daidai Kowace cibiyar lafiyar na iya yin tiyata domin gyaran matsalar dubu guda ne kadai a shekara. Ƙungiyar tallafin ƙasashe masu tasowa ta ƙasa da ƙasa ta Amurka ko kuma USAID a takaice ta haɗa kai da ma'aikatar tsaron Amurka domin taimakawa a kawar da wannan matsala a Bangladesh. A watan Nuwambar bara, ƙungiyoyin guda biyu suka shirya wani shiri na taimakawa samar da ƙarin yawan ma'aikatan lafiya da za su iya baiwa mata magani waɗanda suke fama da wannan yanayi. wanda ma'aikatan lafiya na sojoji yankin pacific na amurka suka gabatar tare da ma'aikatan lafiya daga triple army medical center da kuma jami'an usaid birgediya janaral Bertram, kwamandan kare halittu baki daya na bangaren Pacific ya ce, wannan yunkurin ya kara wa shirin harkar lafiya na yankin Pacific na Amurka kan kare cututtuka karfi akan shirin harkokin lafiya akan al'umma a fadin yankin Asiya da kuma Pacific. Sannan ya kara da cewa gaba ɗayanmu mu za mu iya taimakawa Bangladesh ta samar da kulawar lafiya ta musamman. Gaba ɗayan mu za mu iya baiwa dubban mata 'yan Bangladesh sabuwar hanyar rayuwa. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku manufar gwamnatin Amurka. Idan kana da wani ƙarin bayani sai ka rubuto zuwa ga editorials BOA Washington DC biyu sifili biyu uku bakwai USA za ku iya bayani ko ganin wannan editorials ɗin da waɗanda suka gabata a shafinmu na yanar gizo na www.voanews.com/editorials. Yanzu kuma ga labarai a takaice. jama'a a kasar japan sun nuna da mansu a kan ɗaliban makaranta guda takwas da ake zaton sun mutu a wata ambaliya wacce ta afka musu a gabar tekun gabashin japan wasu ɗalibai uku sun mutu wato sun samu raunuka alkali sa'annan kuma wani malami guda ya ɓace jama'an na japan suka ce yaran makarantar suna halartar wani wasa ne na hawar sauni a yau litinin a wani gari mai suna nasu mai tazaran kilomita 175 daga arewacin birnin tokyo jama'ai sun nuna cewa kimanin dalibai hamsin da maluma goma da kuma da suka fito daga makarantu guda bakwai ne suke wannan tafiya na hawan tsaunin wata kotun kasar rasha ta yanke hukuncin ɗauri na kwanaki goma sha biyar a gidan yari akan madugun 'yan adawa na kasar wato alexei navalny ya kuma, kuma yanke masa taron kimanin dala 350 a yau litinin bisa laifin shirya zanga-zanga da hukumomi suka ce ya saba wa doka da kuma shirya gangamin jama'a a moscow masu baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe idan allah kanmu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safa agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon ghana amma kafin nan bari mu ta yarima salihu zubairu zumo muna ɗaurin sa da hajiya sakina muhammad yola da za a yi gobe talata a kofar gidan modibbo buba garamba da ke unguwar sanda a birnin yolan jihar adamawa a najeriya kenan da fatan allah ba da zaman lafiya yanzu a madadin baba yakubu makiri da ya ta ni gabatarwa da julie lazis creation da ta hada mana wannan shiri kamar da kuka ji shi sai injiniyan mu rob mclean da ya daidaita mana sautukan mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum